ban manta da kai za a fara da assalamu alaikum malam cikin tarihi ibn hajar da ka gabatar mana ban ji ka ambaci gidansa ba sannan da ɗalibansa da suka yi karatu a gunsa ai takaitaccen tarihi ne ba mai yawa ba komai da shafi shi na faɗa zan faɗa maka matansa ma da 'ya'yansa <laughs> wannan ba mun faɗa ba aqidar ta fil jumla yana kan mazhabin ahlus sunna yana kan mazhabin ahlus sunna wal jama'a sai dai a babin tazid al asuwa wa sifat malamai sun dan ci gyaran sa a wajen wurare amma dai fil jumla yana kan mazhabin ahlus sunna wal jama'a bangaren san daidai ya ya bangaren sa na kula-kula yawa da zaton gaske akwai ɗalibai waɗanda suke tsanantawa a kan su irin ibn hajar irin su suyuti da makamantansu cewa a cikin littattafansu an samu waɗansu maganganu wanda suka ci karo da akida don saboda haka waɗansu har sun tsantsantawa wajen ko su ce wasu yan bida waɗansu masu kokarin kafarta su ba nan ne aka samu wannan ba lokacin muna karatu a madina an samu wanda suka yi wannan yayi to amma dai gaskiya kuskure ne wannan an samu kurakure a cikin su amma in an kakali daidai din su tarin jaye kuskuren sai wa nesa ba kusa ba kuma ka'ida ta malaman sunna ita ce ba masu ne sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko mutumin da duk ayyukan sana da khairi suka rinjayi da sharrin sa yawa to akan yi masa rangwame musamman kuma idan an gane cewa istihadi ne yayi ko tawuni ne yayi ya samu kansa a cikin kuskure ya sha bamban da mutumin da son zuciya ta sa ya fuskanci kuskure gadan gada Allah ta mu gane shin ibn hajar ne ya fara amfani da kalmar muttafaqun alaihi da ma'anar buhari da muslim ne suka rawaito ko kuma kafin shi malamai sun yi amfani da shi malamai sun yi amfani da ba shi ne kada ya fara ba amma shi yana nufin a cikin istilahin sa da littafin shi kaza malam bayanin abin da ya mutu a ruwa zai ci sannan abin da yake rayuwa a ruwa za a ci to mana idan yakan rayu a kan tudu kuma ya rayu a ruwa kamar kada wanda ya fi jaya a cikin guda biyu ruwa abin da ya kudin jaya ake kallo a cikin dabbobi na farko a wanda suke iya shiga cikin ruwa mai ce su ba su daɗe su ƙetare ruwa kuma saboda sun yi ninkaya wannan bai sa sun shiga cikin dabbobi na cikin ruwa ba tun da mafi lindayar rayuwarsu a tako take da haka abinda ake kallo mai fi yawa نعم أكرمك الله نرجو منك التوضيح على دورة التدريبية للجامعة الإسلامية لأننا سمعنا أقوال المختلف والسلام عليكم مجانا daura ya zuwa yanzu babu wani abin da ke nuna za a yi ta sai dai kuma ba za a fitar da ba cewa za a iya yi din amma matsalar ba wai daga nan bane ba matsalar daga can ne kasar saudiya kuma ba tana jera ce kaɗai ta shafa ba ta shafi dukkan daura da ake a ko'ina a duniya wannan shekarar dan samu jinkirin samun izini har ya zuwa yanzu izini din bai zo ba ya ke zuwa a kowane lokaci na daga yanzu amma kuma ba tabbas ba ne tun da ba a saba samun jinkiri makamancin wannan ba shi ne kawai abin da zan faɗa sai dai kuma duk da haka cikin ɗalibai da suka yi daura a bara gaba daya a najeriya abin da aka ɗauka a janar musulunci bana mutum arba'in daga jihohi daban-daban to sai dai saboda malaman daular ba su riga sun zo ba yana jin kowa a aiko masa takardar da daukarsa a akwatinsa na gidan waya akwai takardun da aka aiko min daban waɗanda idan an rasa waɗancan tun da an san yadda gidajen waya suke a najeriya to wanda duk ya rasa wancan zai iya zuwa wajen ya karɓo ta a madadinta wanda zan sa hannu in ba shi don zai amfani da ita wajen yin biza a 'yan embassy na saudiya amma sai nan da sati biyu don za mu ɗauki lokacin da ya kamata kowanne ta zo gari shan za ka sun samu nasu amma nan da sati biyu in ba sani wanda bai samu tashi ba to zai ji sanarwa ta sunayen duk waɗanda aka ɗauka gaba ɗaya in ya ji yana cikin su to sai na sai karɓi takardar je karɓi biza mutum arba'in aka samu bana. fadilatul shaykh ما حكم من فاتته صلاة المغرب في صلاة الجمع بين المغرب والعشاء أيصلي أيصلي العشاء مع الإمام أم يصلي وحده؟ في أي كتاب نجد هذه المسألة؟ بغي يصلي isha'i ba tare da liman tun da shi bai riga yin magariba ba idan yana nufin shi kanshi zai yi jam'i din to kaga zai bi liman a nan gurin neman na isha shi kuma da niyyar magrib lokacin da ka shiga da niyyar magrib idan aka yi raka a uku lokacin da liman ya ɗago zai tafi kai za ka zauna ne ba za ka yi sallama ba ka karanta tahiya ka yi ta jiran liman har liman ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai ka yi sallama don da halatta ka yi sallama kafin shi ba ko ba za ka kada raka ta hudu mutum da isha ya raka uku ake mata dan ita da yin magarba raka ya raka ta hudu mutum da magarba raka uku ake mata daga nan sai ka tashi kuma sai ka kawo isha don ka in ka yi niyyar jin in ka za ka samu bayani makamancin wanda a cikin littafin alfikawa da mazahidar arba'a menene matsayin hadisin da ke cewa duk wanda ya saki tufafinsa Allah ba zai karbi wannan sallah ba hadisi ne da'ifi wanda abu dawud ya rubuto hadisi ingantacce na bukari shine wanda yake nuna dukkan wanda tufafinsa yake kasa da idon sawu to yana wuta ma'ana za a yi masa azaba gwargwadon saukar tufafi kasa da idon sawu amma hadisin da ya nuna dukkan wanda tufafinsa ya sauka kasa da idon sawu baya da sallah ko sai ya sake sallah hadisi ne da'ifi ba ingantacce bane ana wurin ne tambayar kamar kan manta da kai almautu abin da yake nufi dukkan dabbar da ba ta rayuwa sai a ko galibin rayuwar ta ruwa ciki to wannan idan ta mutu na farko da ya halatta a ci kuma na biyu wato ba sai an yanka ta ba abinda hadisi yake nuna wa kenan amma dabbar da aka ko take rayuwa sai ta fada ruwa ta mutu ba za ka ce kuma ita ta shiga cikin wannan hadisin ba ita ma ya halatta a ci mushen ta duk wanda ya ce wannan ya ci mushe bai halatta ba na'am menene matsayin mutumin da yake magana a yayin da ake huduba ina matsayin juma'arsa manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa dukkan mutumin da ya ce wa dan uwansa an fit isuru a halin limami na cikin ba? da za a hakika yayin da zo yace wa man da za ta la juma'a ta duk wanda ya nazo ko ba da juma'a wannan ruwayar sai nuna za a ba shi ladan azhar ne ba ya da fadadan juma'a da haka ya kamata mu kiyaye yayin da liman ke hudu ba mutum ya yi shiru dan kar wannan ya bayi zuwa ga yin hasarar juma'a juma'arsa malam bayan wata nawa ne ya fi cancanta mutum ya sadu da iyalinsa bayan ta haihu lokacin da ya ga dama sai dai a bata iyakance masa wajen so watanni ba amma abin da zai kalla maslaharta da lafiyarta wata za ta iya samun lafiya da duk kuma tana buƙatar shi na din a lokaci wanda yake ba mai tsawo ba wata kuma sai lokaci mai tsawo abin da ake bukata dai mura'ati na maslaharta kar ka kalli bukatar ka kai kadai ita ma ka kalli bukatar ta a matsayin sanar bil adama amma shari'a bata iyakance maka waɗansu watanni ba um, malam don allah ina da tambaya malam naji a ahalari an ce mace mai haihuwa za ta yi kwana 60 to malam na karanta wani littafi mai suna nasiha ga mata wanda aka raba wa mahajjata to shine malam na ga an rubuta kwana 40 wai sauran kwanaki ya zama ciwo to shine malam nake so a yi min bayani wanne ne za a yi amfani da shi wannan gaskiya ne hadisin manzo Allah ya nuna cewa jinin biki kwana 40 ne jini da mace take yi duk tsawon ta baya wuce kwana 40 ba lalle bane ya kai ta ya kai kwana 40 wata sabo cikin sati ɗaya ma ya yanke wata sati biyu wata kwana biyar wata ta iya yawa ma ranar ta wuce ke na ya yanke akan samu amma duk tsawon ta baya wuce kwana 40 haka hadisi ya nuna da ya wuce kwana arba'in to ya fita daga cikin jinin ke ko wannan shine zance mafi inganci ana idan mutum ya umarce ka da ka karanta masa qur'ani wato sauka saboda wata biyar bukata ya halatta ka karanta kuma ka yanke masa abin da zai baka wato ni ban yarda da wannan ba rashin yadda ta da shi shine ban ga wani cikin magabata da ake irin wannan kwangilar da shi ba wanda za a ce ya soke Kur'ani don wata bukata ba mu ga wannan cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ut tabi'ina ba Suka suka fi mu tsafta kuma suka fi mu fahimtar addini wannan yana bayuwa zuwa gaba a ɗauke qur'ani daga manufar da aka saukar da shi da ita Allah ya saukar da alqur'ani don ya zama shirya ga mutane يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور دم ورحمة للمؤمنين Allah ya saukar da shi da a karanta a yi tadabburin ayoyinsa sai mutane suke karanta shi don saboda sun gina sabon gida ko su karanta shi saboda za su buɗe wani supermarket ko su karanta shi da matsansu bukatu na duniya wannan kuskure ne kawar da alkur'an ne daga manufar saukar da shi da haka ni ban ga halaccin wannan ba cikin abin da na karanta na sa na hadisai ko abin nan da sauransu ana ya ake yin taimama yadda ake yin taimama ana shafar kafa ne da hannaye guda biyu so daya sai a shafi fuska a shafi hannu zuwa wuyan hannu shi kenan an gama taimama da ka tashin taimama niyya za ka yi a zuci domin yin da niyya za a yi kafe da niyya sai ka bigi kasa haka da hannayenka guda biyu sai kai haka sai ka bushe sannan sai ka ci gaba da shafar hannayenka daidai wuyar hannu ba daidai kai eh, eh, wuyar hannu ba sai ka wuyar hannu ba ka gama shafar hannayenka kamar haka yadda kake gani na yi sai kuma ka shafi fuskarka daga kunnen dama zuwa na hagu daga nan matsayar gashi zuwa ga haɓarka haka gaba daya shi kenan ka gama taimama sai kai sallar ka duk wanda ya dora maka wani abu wannan bai dora ma wahala <laughs> eh duk ɗaya ne akwai hadisi yana ka fara da fuska akwai hadisi yana ka fara da hannu duk da wanda mutum ya fara ya halatta ko ka fara da fuska ko ka fara da hannu amma cewa mutum zai buga kasa har sau biyu wannan babu hadisi a kai cewa mutum kuma zai shafi harguwar hannu wannan babu hadisi a kai cewa mutum hannunsa ba za su rabu ba yana wani haka yana wani haka yana wani duk da kan ya musu raddi a kai wannan babu hadisi ko musu kara zarafin a kai daga wanda yake hadisin sa da'ifi ne sai da bai da hadisi gaba daya to yawa ba abin da zai sauki amma waɗansu suka sa mutane ta zama mai wahala na taba ganin za a ɗauki malaman arabiya a wani wuri aka kira wasu interview sai aka ce su yi taimaka wajen mutum da suka yi tayin taimaka duk su iya ba amma saboda wata taimaka da wahala ce da su gaba da sun mutu abuji da sun gama duk duri <laughs> amma su biyar wani malami ne jafa'i ya sasa gaba sai sun yi <laughs> da Allah ya mutu. Shin ya halatta mutum ya fara kai mahaifiyarsa ko mahaifinsa aikin hajji idan Allah ya hore masa gabanin shi ya kai kansa farko dai shi ya kai kansa kafin ya kai su da an wadauta masa shi a karan kansa a istifa istifa'a tinsa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a al'ada huwa allazi wajaba al-istita'a shi ne ya sami iko to sai ya fara yi tukuna ibda bi nafsi tun bi man ta'ud sannan daga baya sai kai mahaifinsa in yana da hali ko ya kai mahaifinsa in yana da hali ko ya kai su gaba ɗaya lokaci guda in yana da halin su tafi su uku gaba ɗaya to shi kenan za su iya gaba ɗaya shin akwai illa ga mutumin da yake aikin ginin makarantar islamiyya amma yakan rika faɗin ƙarerayi game da aikin yayin da yake neman taimakon al'ummar musulmai wai don ya kaurara taimakon da za a bashi don aiwatar da wannan aiki kai wata wani irin karere ne ke me yake cewa domin lafazin karere a jumlace ne haka da akwai lokacin da shi ma zai tauri a kira ba kare ya fito karere ba amma dai mafi kyau ne mutum ya faɗi gaskiya cikin kowane halinsa domin za Allah ya nuna cewa a sulku ya hadi ilal bir wal ya hadi ilal janna wala ya zalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mafi kyau shine mutum ya faɗi gaskiya wannan shi fi komai daɗi naka mutane ba sa son su yi taimakon addini ne to nuna abu mai da malam da Allah ina so a yi kira wa mahukunta game da sawa da suke yi ranar juma'a mobile police suna zaga masallatai amma kuma ranar lahadi ko su ba a ji wannan abu yana matukar shi mana rayu. a nan da za a ke ne yanzu ma ji masallaci mu ba ko wata saboda ne. Ka to amma duk sai nake ganin kudin bautai ba ku da rikici tsakani da Allah ana ganin kada mun tuku rikici amma ko ban ga an tura mobile ba masallata kuma akwai da abin haushi kan a cikin al'amarin kuma yanzu wanda zai sa a yi wannan ko musulmi ne aika kaga inda ke ya kamata mutum ya tuna lokacin da ubangidansa ya ce da shi tura 'yan sanda su je masallaci kaza masallacin nan bayan allah ne suka saɗu don su bautata ma ubangijinsu za su yi ɗaya daga cikin mafi girman ibadoji da ake a jiki da jiki ita ce sallah wadda kuma sharaɗinta sai an samu nasuwa fa izzatu ma'anantum fa aqimu sada sai ubangidanka ya sa ka tura yan sanda don su je su firgitar da mutane su hana su natsuwar da ita ce sharaɗi na karɓar sallar su yanzu za ka cewa Allah ranar tashin kiyama kamata mutum ya wannan tunanin ya kamata ya wannan tunanin da shi na yan sanda da ya musulmi ne ya kamata ya san cewa Allah zai tambaye shi ranar tafi kiyama ya kamata ya san cewa zai ritaya wata musulana kullum muna faɗa wa waɗanda suke cikin gonar cewa ko dai a cire ka ko lokacin ka yayi ka sauka ko ka tsufa a yi maka ritaya kuma lokacin da aka makarta ya nawa sai ka rabo ka rinka zuwa masallaci da wani dogon sarbin ka saboda wai idan kai mutu maka sallah su waɗanda kai wa aikin lokacin da ka ci mutuncin ka tabbatar ba za su maka sallah ba ba za su ma kowane gata ko littafani ko addu'a ba to kaga akwai wuta da rashin hankali ya kasance mutum ya biya wa umarnin ubangidansa ya karya umarnin Allah ta'ala kuma duk wanda yake son najeriya ta zauna hankali ba wallahi ko da za su cika najeriya da mobile ko kowane mutum ɗaya a haɗa shi da mobile phone guda uku billahi da zai najeriya ba za ta zauna lafiya ba inda ana zalunci ka'idar zaman lafiya shine a daina zalunci a daina rashin mutunci amma irin abin da umtu ubatan da dinnan suka yi babu yadda za a yi kasar ta zauna lafiya suna bata kansu lokaci ne kuma hankalinsu ba zai taɓa kwanta ba da izinin ubangiji suna cikin masifa daga wannan ta wuce wannan ta amma ku mu bayan ana cikin masifa sannan ku cewa kuma za ku tura musu 'yan sanda don ne ai ya zama wannan rashin mutunci ma na karfe ba inda ake tursasa ɗan adam yanzu a duniya ma irin Najeriya idan mutum yana da a wata kasa ya san ba kuɗi hankalinsa a kwance amma kai ka san kasarka da kuɗin yanzu waɗansu manyan da zamanin tarayya sun sai manya-manyan gidaje a waɗansu birane na amerika biranen da tsofaffin shugaban kasa na amerika ba su gida a wajen amma kuma ana jin ofishin jakadancin najeriya kudin wutar lantarki ba su biya ba da telefon da ba su biya ba da ruwa ba su biya ba ban da ƙasa wadda dabbobi suke shugabancin tare za a yi a duniya akwai rana hankali a cikin wannan kwarai da gaske da haka jan hankalinsa muke yi dukkan mutumin da yake shi musulmi ne ubangidansa ya tura shi kan abu to sai ya kalla ya ga zai saba Allah ne ya zo ubangidansa ko zai saba ubangidansa zai zauna lafiya tsakanin shi da ubangiji sai ya zaba ya gani duniya dai ba ta tabbas kana nan za ka tsufa kana nan za a yi maka ritaya kana nan za ka sauka da kan kujerar mulki kana nan za ka mutu kana nan mala'ika zai tambaye ka cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kana nan za a tafi ka tashin kiyama tsirara a ce da kai ikra a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba wanda zai cece ka ba wanda zai maka gata yau la tamliku nafsun da nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah zaka bai kamata mutum ya tsaya bata kansa lokaci ba bai kamata mutum ya tsaya bata kansa lokaci ba amma da wannan cuta ce zalunci ne wallahi ban sani ba kawai wa tura mutane amma da Allah wasu lafi juma'a ba a da musulmi su ne yan tashin hankali banda kirista duk tashin hankalin da aka yi a kasar nan tun daga 1986 na eh, abin nan kafancan zuwa yau ku faɗi tashin hankali guda ɗaya a matsayin ku na ma'aikatan tsaro wanda musulmi ne suka fara tsokanar kirista a cikinsa ɗaya wanda musulmi ne ya tsokani kirista ku faɗi shi rika nawa kirista suka tasa suka kona ba a komai ba waɗanda aka kama ko ba a yi musu komai ba kirista nawa coci coci nawa aka kama da makamai a ajiye kun taɓa zuwa kun ɗauka wannan ya zama rashin hankali kenan ni ina ganin to ko ɗin ma wani lokacin ko ɗin ma wani lokacin kuna da tsoro da yawa ne ban san irin ku wallahi tun amma yanzu wannan ko da limaman ba za su iya rubuta takarda ba su je su aika su je su zauna da shi kwamishinan yan sanda keke da keke ba mutum bane shi su ba mutane bane ba kawai dan ya sa uniform sai zama wani abu daban yanzu cikin limaman in wani wannan uniform din yake jikinsa a shekarunsa da experience ɗinsa na rayuwa rigar ta zai sa ba ta fita kwamishinan ba cikin nisan limaman su rubuta takarda sai su je su zauna limamin juma'ar kaza limamin juma'ar kaza wanda kowa ya ci launi da kandiri a hannunsa abin da ya kawo rashin mutunci da cin kashin da yan sanda suke mana in muna sallar juma'a dan me ba a yi wa limaman kirista billahi ko ibrahim ne kuma suna yan sanda sai ya saurare su amma da ne suka zama shikenan sai da mutum ya addu'a kowa ya je gida ya kwanta ya barci shikenan wallahi na faɗa muku gaskiya wallahi kuna cutar kanku da yawa saboda haka ni na sai ta guda biyu ce su yan sandan musulmin cikin su ya kamata su gane cewa fa ubangiji ta Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ba wani dalilin da za a tura ku ku je masallaci ku razanar da bayan Allah a ɗakin Allah fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tatakallafu fihi qulubul absar ku dai kuna razanar da bayan Allah a ciki suna zuwa masallacin bare suna ranar juma'a da suna zagaye gari da kawo ko wata hulaga tun daga ran ladi ma da wuce eh abu da za a yi na zirga-zirgar 'yan sanda a ranar juma'a mu musulmi muna kirga ta matsayin cin mutuncin mu da kuma razana mu da kada mana hanta a ranar da muke bukatar natsuwa a ranar da muke bukatar tsayar da wata sha'ira min sha'airar islam ɗaya ce daga cikin ibadojin da manzo Allah ce dukkan mutumin da juma'a uku ta wuce ba tare da yayi su ba kuma lami lafiya ƙarya ke shi ba mu ne bane to sai a zo a razana ka wannan ranar ba wani dalilin za a tura ɗin sanda don mai ba tura coci ba don mai ba ji an zagaye coci ba tsakanin masallaci da coci a nan bauchi ina ne a gama da makamai wannan ko shakka babu ne yana ganin rashin mutunci ne wallahi nauyi ne da ke kan kungiyoyin addini nauyi ne da ke kan limamai ba nauyi ne da ke kan daidai ko ba mutane su je su yi hayaniya a nauyi ne da ke kan limamai su tsaya su natsu su daidaita kansu su daidaita sahu su je su ga kwamishinan yan sanda ko kungiyoyin addinin su haɗu su rubuta takardar su je su ga kwamishinan yan sanda ban ga dalilin da za a su mutuncin mutane ba ranar juma'a kuma ranar ladi har na su je coci su yi abin da suka ga dama Allah rufa mana asiri a riga an wuce da mun yi tufaki mana mun yi a akan wannan ni dai ina ganin wannan shi ne shawarata idan kungiyoyin addini su haɗu su je su ga kwamishina ina limaman juma'a ko da ba su duka ba ko hudu ko biyar su hadis biyar su ga kwamishina sai me a ah, ba za ka karanta amma wallahi muna da duk wanda ta mutu da gare na wallahi za a ji amma wato al'ummar musulunci idan mutum ya kalli yadda take a kowane sashi a duniya a yau ba ta da talauci ta fuskar adadin mabiya mabiya kullum karuwa suke kullum kara shiga ake inda musulunci gida cikas ta fuskar shugabanni babu kiyada siyasiya babu kiyada diniya shugabanci ta fuskar siyasa da shugabanci ta fuskar addini duk yana da rauni to babu yadda za a yi kowace al'umma a duniya ta ci gaba in babu shugabanci a cikinta babu wani mutum ɗaya yanzu a nan bauchi da zai bugi kirji ya ce da za ka ce wani in yi sai kaza dole za a sallama to kila sai ka haɗo mutum guda biyar ka haɗa su a soro ka yi musu wa'azi sannan su ce kaza a samu kila rabi ko tusa na bauchi su bi su to kafin ka haɗo wannan biyar ɗin su haɗo ne kaza kuma sai kaza ɗin kuma aiki ne a kanka wannan shine babbar musibar mu shugabannin mu ba sa wakiltar mu suna wakiltar kawunan su ne babban misali abin da sarakuna suka yi suka tura suna yawa ba san jama baya kan wannan shine karshen rashin mutunci a duniya karshen rashin arziki kenan su manta da kishin talakawa su je suna yi masa mu baya. wannan duk abin da ke nuna kaskancin dan kaskantar da mu kai cin mutuncin musu kai ba na wasa ba kuma wallahi cin mutuncin kawunan su kai ba na wasa ba domin sun ga abin da ya faru ga waɗansu daga cikin su lokacin da suka je suka dawo aka bi jefe aka cin mutuncin su kafin kowa ya fara dariya uba sun ya fara dariya kan an jefe su dan ba su da kima kuma yanzu ba su da kima wurin Allah ba su da kima wurin talakawansu ba su da kima wurin uba sun ya kuma dan kayan kima ba a wajen uba sun zai amfanin kima a wajen uba na dai rufa mana asiri amma ni dai shawara ta kenan ina ganin ba wai mutane da ku za su ɗauki doka a hannunsu ba amma dai shugabanni na addini shine nauyin ke kansu idan kuwa shugabannin addini ba su yi komai a kai ba to gaskiya sun cuci jama'a ko shakka babu sun ce shi jama'a nauyin da yana kan su ne dole ne a yi wani abu amma yaya in yanzu musulmi bocin suna son tayar da rigima kuma shi kenan sai su bari sai ranar juma'a wanda yake sun yi rigima zai bari da sai ranar juma'a ya kamata a fahimci wannan Allah ganar da mu ina da sai mu dakata a haka sai Allah ya kai mu gobe za mu fara littafin umdatul ahkam insha Allah